Ya kika gani. kyau. wow Awata kin ga wani haɗaɗɗen gayi kuwa ya kamata ki samu ɗan sai sisi. What? Allah ya kiyaye. Ni fa na riga na yi setin standard ɗina. Ba zan rage wa kaina class ba. ina nan ina jiran irin mijin da nake dream wani irin miji kenan wanda ya cika sharuɗa guda hudu ka san me za a yi abin da ya kamata a yanzu shine ka zo mu je akwai swag boutique na wani abokina ne ka zo mu je akwai suit suit akwai ƙananan kaya da takalma da ya kamata a ce ka fara amfani da shi ta wannan bangaren saboda magana ta gaskiya su 'yan matan najeriya musamman arewacin najeriya yanzu idan baka hau kaya masu zafi ƙanana ba kuma kana wani fakejin na ƙarya wala ba su kula ka ba irin kamar wani ni ai in ga maka bu idan su ma ta wuce wannan su ma da kaina to layin tun daga safa dare ma ba zan ga irin irin ka bar gashin kai tare kamar na Ahmad Musa da farko da ke kaina kuma ya za ku na farko ina son in samu mai kuɗi ko kuma ɗan masu kuɗi sabida yanzu samarin yanzu fasa auren talakawa sai 'ya'yan masu kuɗi sabida su ci moriyar arzikinsu sannan na biyu ina son in samu saurayi ɗan gaye wanda ya iya ɗaukar wanka cikin ƙananan kaya wato abin da baka sani ba shine kallo ɗaya suke yi wa samari yanzu su kirga abubuwan da suke jikinka wayarka nawa take iphone ce samsung ne ko konoki kai ko china ce hular da ke kanka kayan da ka sa takalmin da ka saka azurfan da ke hannunka glass din da ke idanka a cikin minti ɗaya za su lissafa kudaden su hada su ga cewa kai babban yaro ne ko ko kawai bige ne abin sau da haka abin da nake so da kai shine idan ka je da gaskiya wallahi babu abin da za ka samu a wannan zamanin da kake gani wato daɗe wanda kai a ƙasar katar ta canza maka tunaninka kuma kafin ka dawo ba yadda ka san ƙasar take ko kuma eh, eh, eh, mutanen mu suke ba komai ya canza yanzu da haka tunaninka da na da da na yanzu ba ɗaya bane dole ka haƙura da na da din ka ɗauki wanda nake faɗa maka dan idan ka je da gaskiya za ka rasa matar da za ka aura amma kana zuwa da ƙarya za ka ga yadda ake rububin a mallake ka a matsayin miji don haka hakuri za ka yi kawai mu je wannan ah, butik din butik nan a nemo kayan nan da za ka yi amfani da su saboda ko ma menene dai daga baya don ka aure ta ai riga dai an yi aure yawwa ga alama ko amma ni yadda za a yi in koyi saka ƙananan kaya ne wallahi yana ba ni mamaki saboda ko a ƙatar ma ba yadda ba idan. in saka in saka in saka na ce wallahi masu ni ba zan iya ba ba na sakewa so ina jin ba na iya da sakewa in yau shi da yadda ya kamata da nake sa wannan kayan ciki na sa wannan kayan na jin daɗi na ina jin nishaɗi <laughs> to daurewa za ka yi ka yi haƙuri ka saka ni ɗan wani lokaci dai har zuwa ce an samu kan yarinyar nan so daga baya sai a yi balancing don ya kamata a ce ka ka ka tashin farko ka kashe ta to amma ita furfuran furfuran nan ya za da ita kenan wannan furfura a ba dayin za a je maka mutum nawa ke yin ke yin dayin nan. suna da yawa wannan kai ai zuwa za a dora maka dai kawai ya dawo baki wuluk ba ta gane cewa ka dan kwana biyu ba a duniya <laughs> mu je kawai lafiya da ina fata kana da masaniyar cewar ɗana ya dawo najeriya masha Allah to ina son dala a fara shirye-shiryen gyara masa ofis don very soon zai zo ya haɗu da kuwa ci gaba da jijiya to ba da Nazibi, Nazibi. Ta san dama kayan musulmi ke wannan silifin da ya ja mun da shi dole dole wai sai na saka kaya an wannan da wanda saurare ne <laughs> wa ya ce ka musu maka kewa sabin mai dama ya shi ya takura wai dole sai na saka kananan kaya me nan da wani kananan kaya dan Allah da Allah kallo wannan wani wanda wani malam ah, saurara saurara ai ni babban abin da ya sa mun dariya eh. saboda tun da ka duro Nigeria sai na ga eh, tsarin dressing ɗinka ma ya canja haka kuma ya maka kyau ba na san taɗi za ka je shi sa na da kayan to ai <laughs> ne taɗi kuma ba ya ba wai shi sai an canza kawai dai na shi saka ne ne to taɗin za a ji biyo ni tafi. amma wallahi ya maka kyau kuma za ka fahimci daɗin kayan nan idan kuka saba da su a lokacin ka maka ni ma irin su nake sakawa a yanzu ko ba kuma yanzu ma ba wai na wuce sawa ba ne. Zuwa. ba nan ai nan ba gidan dakta ba ne? haƙuri fa afuwan afuwan na ɗan zaga can bayi ne na ku kun daɗe a zaune tun da shi suna na a zaune Allah ya to barka da zuwa ina ita wannan tana ciki ce ta su suke sama

Lafiya kalau ya gida. Ke, tashi ki samu su soft drinks. Alhaji. Likita, likita bokan turai. To, dama na ce baɗan jojin na nuna maka wasu abubuwa. Ah, hmm? <coughs> Sannu, babu kyau idan mutum yana cin abinci yana magana, ko ba don lafiyarki ba, mu ma ya hana. Wallahi ba don kwanaki na gaba ba daga wannan shaƙiwar kin rasa ranki. Da Allah in kin fita ki ɗaɗɗauko min magani. Na fara jin zazzaɓi na fara. Da a ce ɗan aje <coughs> sake ya shige jiki jini jijiya ya ratsa. Bargo na jiki na ya wani zaɓi ban samu ba cikar muradin zuciyata bai canza ba da so ɗan adam da so ɗan adam ne me kake so ka gaya min ɗazu game da kawance tun ɗazu ta shigo gidan nan neman ki gaba ɗaya ta shiga raina don allah don annabi ya za a yi ki amsa musu ya ta amma Malika ba za ta so ba saboda me tana da duk abin da nake bukata wajen ya mace ba ki ma kin sani haka ne amma ba ka da abin da Malika take so a jikin ɗan namiji ko ɗaya dube ni babban yi ba ba ni a gani na ba macen da za ta ganna ta ce ba ta so Malika ta sani ɗan mijin ya shaye shaye kuma kai ka san babu kalan abin da ba ka sha Kana nufin wannan kiban naka duk na lafiya ne? Shashayen ma fa nake yi da ne kuma yanzu ma ina kokarin daina. Da ma kana da wata ɗabi'a ko da guda ɗaya ce mai kyau. To da sai mu maƙale mata mu gwada mu gani ko za mu dace. To kuma ni menene ɗabi'una na ga ina yin sallah, ina yin sadaka, ina azumi, ina zakka kuma ban da matsala da kowa ni ba mai son hayaniya ba ne. Sai dai ka je shan komai har na tsawon sati ɗaya. Daga nan sai in yi tunani an ga ko akwai abin da zan iya yi kai? tun da bana na dawo ke kanki shaida ce baki taba ganin na sha wani abu ba wannan kawai zai iya nuna miki cewa kin ga alamun na fara daina shaye-shaye shi kuma wannan zanen na jikin kafa shi ma mun yi magana da wasu anan kaduna akwai hanyar da za a iya bi a goge shi insha Allah zai fita ashe To shi kenan, zan gayyace ta wajen cin abinci. In ya so sai na gayyace ka kaina sai na faɗa mata. Na gode ƙanwata, gaskiya kin burge ni sosai. Allah ba ki miji na karke ma mu sha biki. Ya zan yi ne na gane me mini ƙaunayya. Gagar jiki na da zuciyata ta ba sa so na yi rayuwa. abin da ya zan mini zaɓi ban samu ba cikar muradin zuciyata bai canza ba da so ɗan adam da so ɗan adam ne kan abin da kake so baka fiye ganin ayyubu ba soya ba zata ya sa ina 我心信皆海。